وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين sai muka biyo bayan annabawan bani Isra'ila da annabi Isa ɗan Maryam, yana mai imani da abin da yake cikin ataura, kuma yana mai hukunci da ita, kuma mun ba shi littafin Injila wanda yake ɗauke da shirya zuwa ga gaskiya da abin da yake kore shubuhohi da hujjoji. kuma yana warware matsalolin hukunce-hukunci, kuma yana dacewa da abin da aka saukar a gabaninsa na ataura, sai dai ɗan kaɗan daga abin da aka soki na hukunce-hukuncenta. mun sanya injila ta zama shirya da masu tsoron Allah suke shirya da ita kuma mai tsawatarwa daga aikata abin da aka haramta musu